يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da أتي a wannan littafi mai tarin albarka na rihlatul khulud رحلة الخلود الدار الآخرة نا الشيخ دكتور مصطفى مراد مالمي أكلية الدعوة الجامعة الأزهر مي كراتتك عشرين يو إن شاء الله تعالى karatu عشرين للأيام kwanan wata yau muna na wakilan Ah, muna daren asabar ko kwanan watan musulunci yau nawa tilka ashiratun kamila ko a kone abu a kai shabba ba ali so wa aful kaila ranar da ya wuce ranar ce biyu ne ya na arabiya to rufe mana window ne ko kuma ka rage mana na'ura a muna goma daren goma ga watar jama'adal akhir dare wayanka ya nuna na darana na'am ga watan jama'a al-akhir a hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da biyu watan boko na masu albashi ba shi nawa ne ya hannata ce daren ashirin da biyu masha Allah daren ashirin da uku ga shan misalin goma ba mai albashi ba ne eh, daren ashirin da uku Ah, ga watar farko ko watar januwari miladiya shekara dubu biyu da nawa da ishirin da ɗaya kai yake nema ne? na'am aha da ishirin da ɗaya eh, mun karatu tuka ashirin yau na ashirin da ɗaya za mu ta shafi na sittin da bakwai muna cikin bayani a kan kyakkyawan ƙarshe na magabata na kwarai yau za mu tashi shafi na sittin da bakwai layin farko ko yunadil munadi mai kira yana kira ko aina abubakar aina umar mai kira yana kira ina abubakar yake ina umar yake ko mala yace wa qala muzahim muzahim yace maula umar bin abdul aziz yantaccen bawa umar dan abdul aziz an fatima binti abdul malik an samu daga fatima yar abdul malik imra'ata umar bin abdul aziz matar umar dan abdul aziz قالت تتي انتبه عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز يعني ya farka ko ya farka lailatan a wani mai dare ko a wata dare faƙala sai ya ce laƙar ra'aitu ru'ya mu'jaba ko mu'jiba na ga mafarki mai ban mamaki a yau wannan umar dan abdulaziz ne ya farka da daddare cikin dare sai yake ce matarsa fadima yar sarki abdulmalik eh, cewa ya yi ga wani abu na mafarki na ban al'ajabi a wannan daren ƙalata ta faƙul sai na ce ja'altu fida aka ju'iltu ko ju'iltu fida aka a sanya ni ko na sanya kaina ja'altu fida na sanya kaina fansarka kaga nuna kulawa da kauna na matan salaf ma'ana na ba da rayuwata don fansar ka kai mai gidana fa akhbirni biha ka bani labarin ita mafarkin da kai an gane ko ka bani labari da ita an gane ko a faƙala kai ya ce ma kuntu li ukhbiraki ban kasance mai baki labari ba li akhbiraki biha hatta asbaha hatta usbihu hatta usbiha ba zan baki labarin wannan mafarkin ba sai gare ya waye ma fala alfajr lokacin alfajr ya keto kharaja sai fita fa salla sai salla sallar me asuba sun ma'ada ila majalisuhi sana ya dawo wurin zamansa matarsa fatima bintu abdulmalik ta ce fagta nimtu sai na mori na ci ganima na mori hulwatahu ko halwatahu halwatahu na mori keɓantuwarsa zamansa shi kaɗai ɗin sai na more shi don mu yi hirar wannan mafarkin faƙultu na zo na gaishe shi nace da shi birni bin ru'yar lati ra'aita ka bani labarin mafarkin nan da ka gani na to ba kuma sai ba ni labarin mafarkin da kuka ka gani an gane ko ka bani labarin wannan mafarkin ƙara sai ce ra'aitu na gani a mafarki ka an ne kamar an ɗago ila ardin khadra aka kai ni wani gari kore shar duk abin da yake garin kore shar mana kayan ɗanye gari ne alamarsa yana cikin ni'ima wasi'a garin yana da faɗi ko ƙasar wurin yana da faɗi ka an bisadun akhbar kamar yana da kafet bisab shimfiɗi ko kafet akhbar kore ko abu albani allah sa akhbar ne za ku kawo kamar wurin yana da kafir kore kore wannan abu ne wanda akwai alkhairi da yawa ciki shi yasa tafafi yan aljanna kala-kala ne amma Allah ya fi tallan kore aliyahum siyabu sundusin khudrin mun taɓa yin daura mai taken al'alwanu fil qur'an launukan da qur'ani ya karanta da darasin da yake cikin launi black and white hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad ka ana musa black and white kore shine aliyahum siyabu sundusin khudr yalo innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurun naziri ga baƙaƙe ga jajaye wa min aljibali judadun bidun wa humurun mukhtalifun alwanuhu wa gharabibu sud eh, akwai ire-iren su gaba ɗaya mun kawo su ah, ga kalan rigan bai ah, wa taral mujrimina yawma izin zurqa yatakhafatuna da mun yi hand out kai. launukan da ƙur'ani ya kada hikimomi da suke cikin launuka amma tun wuraren 2013 eh, wajen shekara takwas da ya gabata wannan kenan eh, ina jin a lokacin malam sha'ibu rubba ma balaga ma balaga al'an eh, ba ka kai yadda ka kai yanzu ko ka kai lokacin akramakallah to shi ke amma dai lokacin da zai kai mubarak ƙarami mubarak na Eh, ko kuma kaɗan ƙasa da shekara <laughs> barakallahu kai kana dariya kai an haife ka ne lokacin <laughs> wani ke so ai shi ai ba wai bai san lokacin don ɗanɗantarsa ba yana ce yana gwato yana kura yana haddan qur'ani ta akramaka Allah suna sawa shekarun ka ido ba su kalli gashin kanka mana su san girman ka wannan kenan to shi ne kenan a shi ga aiko khadir ake ce masa khadir wasu ce ana za khadir daga kore don duk inda ya zauna wurin zai zama gari ko da itatuwan wurin sun bushe za zama gari kai ba mu sani ba kai duk inda ka zauna baki suke zama <laughs> wannan kenan to umar dan abdulaziz ya ce ya gansa a mafarki kamar yana zaune a wani fili green kore shar kamar katin green aka shimfiɗa a wannan wurin wa idza fiha qasrun abyad sai ce a wurin sai na ga bene abyad fari ga koren kafet ga farin bene kala sai ce ka annahul fidda bene na fari kau kamar azurfa an gane ko wai za kharijun kada kharaja min zalikal qasr sai ga wani ya fito daga wannan mai bayanan ko sai ce sai na ga wani a mafarkin fa ya fito daga me daga wannan bayanan an gane ko a fahatafa sai ya yi ihu bi a'ala sauti wannan da ya fito daga wannan benin wannan benin jama'a ganin ku za mu ce wannan wani bene ne a dubai abuja a ina ne benin wannan benin nan za mu ce ne aljanna wannan benin aljanna ne a mafarkin sai ga wani ya fito daga benin a mafarkin kenan a aljanna fahataba sai daga murya na ce aina muhammad bin abdullahi bin abdul mufallib ina muhammadu abdullahi dan abdulmutallib aina rasulullah ina manzon allah sallallahu alaihi wasallam iz aqbala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fuskanto hatta da khala zalika alqasr har ya shiga wannan bena kashi yanzu yayi mafarki ya ga annabi kuma annabi yana shiga aljanna <laughs> a bai mutu bane shi yasa eh bai mutu ba ba ga wannan mai ta karatun ba in mai shi ce kaza sai a ce ai kai baka mutu ba sai ga an fito ina manzon Allah dama shine farko wanda zai shiga aljanna sai annabi ya tashi ne. kala yace thumma inna akhar kharaja min zalikal qasr sai wani mutum daban ya sake fitowa daga bena fanada sai yace aina abubakar ibn siddiq aina ibnu abi quhafa na abubakar ibn siddiq ina dan abi quhafa iz aqbala abubakar sai abubakar ya fuskanto hatta da khala zalikal alqasr har ya shiga wannan bene kaga wanda ya fito ya kira annabin shi da ya kira shi shiga sai kuma wani daban ba wancan ba ya fito ya kira sai na abubakar sai ya shiga sai ga na uku shi ma ba shi ne na farko ko na biyun ba sun da akhar sai wani daban ya fito fana da aina umar bin al-khattab ina umar dan khattab fa aqbala umar hatta da zalika al-qasr kai wannan mafarkin nan yan shiya ba za su ji daɗinsa ba sai umar ya fito shi ma sai ya shiga wannan bene an gane ko bi da bi kenan jama'a yadda za shiga aljanna ma. annabi ne na farko sai abubakar sai umar radiyallahu anhum eh aha sun makara da akar sai wani ya fito na hudu fanada sai ce aina usman ibn affan ina usmanu dan amfani ne jama'a dan kula fawara shi nan sun haye fa aqbala sai usman ya fuskanto hatta da khala zalikal qasr har ya shiga wannan bene thumma kharaja akhar sai wani daban kuma ya fito na biyar fana da ya kira aina ali ibn abi talib ina ali dan abi talib ka kula fawara shi duka sun shiga fa aqbala sai na ali ya fuskanto hatta da khala zalikal qasr har ya shiga wannan bene ثم إن آخر خرج سين شدة يفتو شي ما مي واي فا شي مي مفكين دا واي ما فرجن شي واي ياو ياو هو دا عبد العزيز سوني يفتو بنا دا سيت أين عمر بن عبد العزيز تجي شو جبا عادلي إن عمر دا عبد العزيز على عمر تي عمر عبد العزيز فقمت سين ميكي حتى دخلت ذلك القصر har na shigo wannan benin sai kaga abin da malam musa lokuwa yi masa hasashe ta ai shi ma da fatu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na taho wajen manzon Allah wal haula hawlahu ga mutanen na gefensa fa sai na ce baini wa baina nafsi sai na faɗa tsakanina da raina amma farkin a zuciya na sai na ce aina ajlisu yanzu ina zan zauna fajalasu ila jambi abi umar bin khattab sai na yunkurin sai na zauna a gefen babana umar dan umar dan khattab kakan umar dan abdul ne kaka kuma yana matsayin uba tunda annabi yusuf ya ce wata ba tu millata aba'i ibrahim ina bin addinin iyayena to ibrahim ai babanka kakansa ne eh, wata ba tu millata aba'i ibrahim kuma a yakin abinan uhud annabi yanzu yana wa kansa kirari yana cewa anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib ne annabi ne ba ƙarya ba ni dan abdul muttalib ne alhali jika ne kaga kenan kaka yana zama a matsayin uba kuma yau ana ce mana yan adam ya'yan adam to ai ba ma jika ba ko ta taba gashi ai ba kai ba amma ai ya halatta ka ce babanmu annabi adam to shine kenan sai na zo na gefen babana umar dan khattab in ji umar dan abdulaziz fa nazartu sai na duba fa idza abubakar an yaminin nabi sai naga abubakar yana gefen dama annabi wa idza umar an yasari sai ga umar yana hagun annabi sun sa annabi a tsakiya fa ta'ammaltu da na lura fa idza baina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai naga tsakanin annabi wa abubakar da suna bakar rajul akwai wani mutum fa qultu sai nace man hadha rajul alladhi baina rasulullahi wa baina abubakar sai na sake lura ashe tsakanin annabi da abubakar nan akwai wani mutum sai na ce jama'a wannan waye ne har ya samu matsayin da zai shiga tsakanin annabi da abubakar a wurin zama ashe oga ne babban jama'a ashe yesu almasihu ne faƙada sai ce haza isa ibn maryama wannan shine isa ɗan maryama shi sa ina jin imamu zahabi ne in ban manta ba ko wane ne a cikin littafin al-isaba fi tamyiz sahaba ina ji da yake kawo sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama sahabin farko khalifan farko sai ya kawo annabi isa sai na biyu abubakar na uku umar na hudu usman na biyar ali domin annabi isa wa mutanensa annabi ne ta an tura wa banu isra'ila wa al'ummar annabi kuma sahabi ne domin me yasa ya zama sahabi zai zo rayu a wannan al'umma ina fata an gane don zai zo zai kashe dujjal zai da'awa kan musulunci da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma me sharadin sahabi ya haɗu da annabi to da annabi zai karban sallah sun haɗu ko ba su haɗu sun haɗu ina fata an gane shi yasa yace sahabi annabi ne a gefe guda a al'umman nan sahabi ne to shi yasa ka ga a mafarkin ga annabi ga annabi isa kafin sai na abubakar ina fata an gane sai ce a faƙultu sai na ce man hada rajulu ladi bayna rasulullah wa bayna abubakar faƙala fa qala hadha isa ibn maryam faƙultu sai na ce Eh, fasami'tu hatiban sai na ji wani mai kira mai ihu ya hatibu yana ihu wa baini wa bainahu sitru nur tsakanina da mai ihu ina jin muryarsa akwai labule amma labulen ba na tsimma ba ba na yajin material ba ba nylon ba a'a labule ne na haske ya shiga tsakanina da mai shi mai shi yana ce min ya umar bin abdulaziz ya umar dan abdulaziz tamassak bima anta alaihi ka riƙe abin da kake kai wa anta alama anta alai don kai kana ka abin da kake kai me yake kai yana kan tauhidi yana kan sunna yana kan adalci tunda shi shugaba ne kai riko ka abin da kake faman yakfur bi taghut wa yu'min billahi faqad tamsaka bil urwati al kaga tauhidi kenan wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu shine qur'ani da hadisi dan qur'ani shine hablullah me ya fassara shi shine hadisi inna laha ya'muru bil adli ka inda adalci yanzu ka yi riko akan abin da kake kuma ka annahu udhina sannan kamar sai na ji ana ba da izini fil khuruji an ka fita kai ka fita don kai baka wula ba yi ka fita fa min zalika qasr sai na fita daga wannan benin an gane ko faltafaltu khalfi sai na waiwaya bayana faiza ana bi usman sai ga usman bin affan wa kharijun min zalika al shi ma zai fito daga benin a nan din wuri ne da ake ba da certificate a ce kai dan aljanna daga nan sai ka yi gidanka ya ƙulu sai na ji sai na usman ibn affan ya sai yana ce alhamdulillahi ladai nasarani na gode wa allah da ya taimake ni shi yasa waye kai da zaka ce zaka shiga aljanna don aikinka sai na usman ya ce na gode wa allah da ya taimake ni ka taimaki addinin allah sai ya taimake ka ya yi halladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum an gane ku in kun taimaki Allah zai taimake ku ya tabbatar da daga dagan ku wallazina kafaru wanda suka kafarta fa ta'asallahu rubushi ya tabbata gare su wa adalla amalu ya batar da aikin su ya bar yaqulu alhamdulillahi alladhi nasarani wa idha ali bin abi talib sai ga sai na ali dan abi talib fi asarihi shi ko ya fito bayan sana Usman e kaga oga din annabi da aboka da Umar su ba su fita ba su mai wacan ne damurin zaman su da su annabi Isa sai Ali ya fito fi asari a bayan Usman kharijun min zalika alqas shi ma yana fita daga wannan bai din gowa ya ta alhamdulillahi alladhi ghafara li na gode wa Allah da ya baka yi saka shiga aljanna ba sai Allah ya yafe maka don ko kai waye innakum tukhdi'una ne bil laili wan nahari wa ana afiru dhunuba jami'an shi sa duk wanda ya shiga aljanna sai ya ce maka Allah ya yafe masa ne ko ba haka bane واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إيه كان وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون آه، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينكثون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوني shi ke na sai mai faƙataluhu sai suka kashe shi duk da shahada ya yi sai Allah ya ce da shi ƙila da kulil janna qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukrim gafara ya samu ya samu aljanna a aljanna ko ya zanto cikin wanda aka karrama su saboda ce wai kai wani ustazu ne ba a'a ai kai ka cancanci neman gafara Ba ga ji ba ne ƙarshen suratul baƙara taken sahabbai da Allah yake su riƙa yi amanar rasulu fa sai ce layu kallifu sai ce wa sami ina kuma wa bana me suka rufe da shi ghufranaka ghufranaka anta maulana fansurna على القوم الكافرين فقال إذا شئك يسامو الجنة شذا كان إذا تصلى السلام عليكم ورحمة الله ميا كفارة شوى أستغفر الله أستغفر الله ميا النبي إبراهيم يجي واغفر لي أبي دون درجة استغفاري ما كان للنبي والذين أمر أن يستغفروا شذا آه أنا آه النبي صلى الله عليه وسلم يلا لازم تشجي كل سوء إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة تو شيسا sai na ali fito yana ce alhamdulillahi allazi ghafarani annabi nuhu me yace ya Allah in baka mun gafara ba na shiga uku wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al ina fata an gane to kaga wannan girman istighfar shi yasa sai na ali zai fito yana cewa na gode wa Allah da ya gafarta to jama'a kun ji kissa mai taken yunadil munadi aina abubakar aina umar sai mu kara da aina usman wa aina ali wa aina umar bin abdul aziz an gane ko wannan yana sake fassara mana wa man yuti Allah wa rasul umar dan abdul aziz ya bi Allah da manzo fa ulaika ma alladina namta alaihim minan nabiyina babu annabi a wurin wa siddiqina babu abubakar ne siddiq a wurin والشهداء باب الشهيد عمر شهيد عثمان شهيد علي بايا باسا ورن to gashi na shi ko ya zo a matsayin sa na wasalihina kaga an hadu wa hasuna ulaika rafika ali wa muawiya radiyallahu anhuma fil janna ali da muawiya Allah ya kara musu yadda suna cikin aljanna shi yasa in kai ɗan shi'a ne ka ji kunya ali da kake goyon baya kake yarda muawiya yanzu ana tare aljanna shi yasa mu a aqidar ahlus sunna wal jamaa yadda la nufarriqu baina ahadin min rusulihi to la nufarriqu baina ahadin min sahabatihi ba ma ware wani annabi mu yace mu yarda da wannan banda wancan yadda kiristoci suka ware annabi isa banda sauran yahuda suka ware annabi musa banda sauran mu duka haka sahaban duka mu a wajenmu muna kyautata zato da ali da muawiya duk yan aljanna gashi na ali da muawiya Allah ya kara musu yadda sun shiga aljanna wa qala sa'id ibn abi aruba an umar ibn abd aziz an umar ibn abd aziz har daga umar dan abd aziz umar dan abd aziz ya ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar wa umar sufa mafarki suke tayi da annabi babu kakkautawa kamar network na mtn kar a ce mun tallan mtn su kawai akai akai suke mafarki da annabi ya ce na taba mafarki na ga annabi da abubakar da umar jalisani suna zaune inda hu ra'aitu rasulullah na ga annabi wa abubakar umar jalisani inda hu a mafarkin abubakar da umar suna zaune a wurinsa fa sallamtu na yi sallama ni umar dan abdulaziz wa jalastu na zauna fa baina ana jalisu yayin da nake zaune iz otiya bi ali sai aka zo da ali wa muawiya da waye muawiya fa udkhila baytan aka shigar da su wani gida wa ujifa alaihi ma albab aka jawo kofa a kansu mana aka rufe su a cikin gidan wato dama already annabi da abubakar da umar suna gidan abinda umar dan abdulaziz ya gani a mafarki annabi da abubakar da umar dan khattab shi kenan umar da abdulaziz ya ce sai na sallama na zauna a gefe ina zaune sai aka zo da ali da muawiya aka shigar da su gida aka jawo kofa ya ce wa ana an ina ta kallon ikon allah fa ma kana bi asra kaga ali da muawiya na ba sun yaki fa amma kowa da ijtihadi kowa da ijtihadin sai na ali ya ijtihadi ya dace yana da lada biyu muawiya ya yi ijtihadi ya yi kuskure yana da lada ɗaya. domin duka abinda suka yi kowa istihadi sai dai gaskiya ya fi zama bangaren ali ina fata an gani, domin shi kowa yana da hujjarsa da ya tsayo a kansa kenan sai aka shigo da su fama kana bi asra babu abin da ya fi sauri min anna an kharaja ali sai na ga ali ya fita wawai ya kula yana cewa kudiyali ai min hukunci wa rabbul ka'aba na ranga da ubangijin ka'aba bai ce qudiya alayya ba qudiya ne ma'ana an yi min hukunci ne dan aljanna ne wa rabbul ka'aba na ranga da ubangijin ka'aba wa ma kana bi asra bayan adiyami da babu abin da ya saure kuma min kharaja muawiya min ana kharaja muawiya sai ga muawiya ya fito ala asri a bayansa wa ya qulu yana cewa ghufira li wa rabbul ka'aba an yi min gafara na ranzu da ubangijin ka'aba kana ga kenan yana nuna maka kamar zuwa da su da aka yi su biyu lokaci ɗaya kamar Allah yana so ya musu shari'a ne Ali da Muawiya don su ne suka girzi suka yi yaƙi to Allah ya saurari Ali ya saurari Muawiya shi sai na Ali sai aka ka tafi kai dan aljanna ne ƙudiyya ne kawai a masa hukunci shi ba a nuna akwai kuskure a matsayarsa ba muawiya ko sai ya gofira ne an yafe mu kenan shine ya kuskure amma saboda ijtihadi da kyakkyawan niyya da yana bin kabin jinin usmanu an gane ko to shi kenan sai aka ce an gafarta masa tunda ya ijtihadi saboda haka baka cewa don wannan da wannan sun fada dole ɗaya dan aljanna wannan dan wuta in ka yi haka ai kai jahili ne tunda annabi Musa da annabi Haruna an shaki juna annabi Musa ya ci kwalar Haruna har ya haɗa da gemusa kai suka ce eh, haruna yana aljanna ne musa yana wuta ko annabi musa yana wuta haruna yana aljanna ƙarya kake dukkan suna cikin aljanna kun fahimci wannan don ko tsakanin harshe da haƙuri ana sawa in ka ga sahabi ya yi kaza ya yi kaza to kowa yana da kyakkyawan niyya to amma tunda su ba masu mai ba ana iya ishtihadi a yi daidai ko ana iya kuskurewa daidai tunda dai mun ga wanda ya hadi da janaba ya kama shi madadin ya taimima ya dafa kasa birgima ya ta yi a cikin kasa kuma ya sallah ko annabi ya ce biya sallar ba ammar ibn yasir fa tamarraktu fi fi sa'id kama ya tamarrahu dabba to kaga ijtihadi yayi kuma duk sahabi mujtahidi ne to da ya kuskure kuma aka ce sallah yayi ba sai ya biya ba ba ga wani sahabi da aka zo sallah yace yayi hajjace alhamdulillah ta masifa don ba ta yarhamakallahu ba da sahabin da ya zo bai san hana magana sallah ba tun da da ana yi to ai duka na bai ce sai yi ne shi wani wa qala hammad bin abi hashim Hamad bin abi hashim ce ja'a rajulun ila umar bin abdul aziz wani mutum ya zo wajen umar abdul aziz fa qala ra'aytu rasulullahi fil mana yace na ga annabi a mafarki wa ababakr an yaminihi wa umar an shimalihi inda suka gagara kenan ko a raye annabi zaka ji yana cewa dakhaltu ana wa abubakar wa umar kharaitu ana wa abubakar wa umar waqaftu ana wa abubakar wa umar jalastu ana wa abubakar wa umar qumtu ana wa abubakar duk ko damansa da hagunsa dama su ne in ka ce za raba su to ka raba kanka da aljanna amma da ya ce umar da zai ce na ga annabi a mafarki abubakar yana dama umar yana hagu wa aqbala rajulani sai ga wasu mutane biyu sun fuskanto yahtasimani suna me suna husuma wa anta bayna yadayhi jalisun ko yawwa Umar da Abdulaziz ya ce na ga annabi a mafarki Abubakar yana da masamar yana gunsa wasu sun suna husuma wa anta bayna yadayhi jalisun ha eh haka ja rajul ila umar bin abdulaziz wani mutum ya zo wajen umar dan abdulaziz ya ce na ga manzo Allah a mafarki abubakar yana damansa umar yana hagunsa to shi kenan sai wasu mutane biyu suka zo suna husuma kai umar dan abdulaziz da nake ba wa labarin mafarkin bai ne dai hijalis kana gabansa a zaune qala laka sai annabi ya ce da kai ya umar ya kai umar idza amilta fa'amal bi amali hadain in za ka yi aiki kai aiki da aikin mutanen nan guda biyu ka bi sunansu, ka kwaikwaye su ka bi su salaf ne li abi bakar ta annabi ya nuna abubakar a damansa wa umar ya nuna umar a hagunsa fastakhlafahu umar billahi sai umar dan abdulaziz ya sa wannan mutumin da ya ce ya yi mafarki ya rantse da allah hadhihi ru'ya wannan mafarki kai fa halafa mutumin sai ya rantse fa baka umar sai umar ya fashe da kuka kuka na murna shi yasa kwalafawar ashirin su za ka bi sunnar su bayan sunnar annabi tunda ihdina sirat al-mustaqim sirat alladhina an'amta alaihim imamu shankidi cikin abawul bayan yace wani yana nufin duk wani hanyar sahabai kenan yana nuna ka so ka ki ko da kai dan shi'a ne muddin za ka ranta fatiha to ka jinjina abubakar da umar da usman da ali don ka ce ihdina siratal mustaqim Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tafarki ka kai musu ni'ima Wanda Allah yi wa ni'ima kuma su hudu ne wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma alladina an'ama Allah alaihim minan nabiyina to ka annabi ya shiga wasu siddiqina waye kenan abokan da siddiq wa shuhada umar usman ali daga tafarkin suka ce Allah ya tabbatar da kai akai ka nuna duk tafarkin da ba na zo shine maghdubi alaihi wannan kin وقال عبد الرحمن بن غنم غنم أو عبد الرحمن بن غنم يقول رأيت معاذ بن جبل بعد وفاته بثلاث ناقة معاذ بن جبل إن جاء عبد الرحمن ابن غنم أباين الله da kwana uku ala farasin na gansa kan me doki dokin ablaq ablaq daga balko ko bulk a ina jin in ka je kamus ablaq yana ɗaukan ma'ana biyu yana iya ɗaukan mai sauri kuma ablaq yana iya ɗaukan yana da launin a jikinsa yana da launin baki da fari duk yana dukan wannan ina jin ka je, kamus za ka samu wannan wanda ko mai sauri ko wanda a kalansa akwai baki da fari to wannan ablak ba na sauri ba ba na bayar eh, so mu'az jabal na ganin shi a mafarki yana kan doki mai black and white baki da fari kana yi cewa ka hada duka baki da fari kuma yana sauri wa khalfahu bayan bayansa rijalun akwai wasu mazaje bidun faraye alaihim thiyabun khudur suna sanye da koren kaya garin din kaya kasan kaya garin yana da jan hankali kuma yana da kwarjini shi ya sa ka ga yunifar na sojoji galibi na duniya suna sa garin nan ya sa kai hizban mu na borno uniform namu green ne ah, abu green yana birge mutum ah, shi ya sa za ga allah ya sa galibin abubuwan gona daga kayan lambu suka zama green har ma likitoci suna ganin yawan kallon abubuwan da suke green yana wanke ido ah, shi ya sa ka ga wayanda suka san mutuncin kuɗi sun yi kuɗi sai su yi gidan gona ta ji daga futawa eh, ina jin program na wani malami ya mun sha'awa wai aka ce idan ka je kasashen turai to in ka ga mutum yana da kiba talaka ne in ka ga mutum ramamme yana da kuɗi domin shi talaka duk abincin da ya samu zai mai shi ko wancan zaɓa yake yi man teɓan in yawa yana da illa shi yasa yake cewa sai ka ga mu a nan masu kuɗin mu sai su zaɓi rayuwar da ba za su daɗe a duniya ba ya ci wannan na ya ci wancan ya ci wancan eh, in ka gansa da tumbi sai ka ce randa <laughs> akwai lokacin da nake kasuwa shekarun baya sai wani na faɗe shi kowa zai san shi yana da tumbi sosai sai ke cewa kai alhaji jina sun biya sai ce kowa in ka kalle zai ka tsoka mai cikin wata tara <laughs> yau ne gobe ne eh, kaga mu muna da cin abuwa masu abu ko ba ma motsa jiki eh, ga wani likita wacan likita shek anas to kai ma ka je ka ɗebi teɓan kuma kuma da mu kai ne likitan to ka je ka ɗebi teɓan yanzu da wa za mu yi koyi kenan masha Allah to Allah ƙara mana lafiya shi yasa kuka ga wali na wali ai ba ka cin nama ko to bai za to ba ka Allah yace ba ba ce za mu ji haƙul man harrama zinatan lafiya allati akhraja li ibadi wa tayyibati min arziki a ci dadin a motsa jiki jama'a a ci a motsa jiki a riga cin kayan itatuwa hmm, kamar yadda mai gida na yake yi eh. na'am mala yace eh, a wannan mafarkin sai ya ga mu'awiya ya zo da doki green eh, baki da fari ga bayansa wasu fararen mutane suna sanye da koren kaya ala khailin bulkin eh, su ma suna kan doki bulkin wanda ya ci ablak ala wajen af'al eh, baki da fari nan bulkin kuma kamar ko mubalaga ce ko tana ko ta ko tana kasa da wannan ita ma dai baki da fari wa huwa ala wa huwa qaddamuhum mu'adh jabal yana gaban su mu'azu ibn jabal masanin halal da haram na taɓa yin hudu ba na nuna mana manya-manyan sahabbai ɗin da kake ji wanda suka yi gugwar maya kai ne yanzu rayuwar ka kake son ka ɓata shi a ƙuruciya da shaye-shaye ka ɗauka wai sai ka wani iskanci ka zama ni da ka zo ɗan iska kafin daga baya ka zo ka gyaru duk wayannan sahabbai da kake jin tarihin su fa zamanin annabi sun rayu fa lokacin annabi yake rayan ka girme su yanzu ibn abbas nan annabi ya rasu ma bai balaga ba abdullahi ibn abbas da gaji ana cewa turjumanul qur'an shekaransa sha ɗaya sha biyu haka annabi ya rasu bai balaga ba saboda karka a a'a ai su sabon lokacin da annabi eh, yake tare da su wasu tsofi ne an ce kaza ya kaza suka ce to su babu ruwansu da nigancin su mai yiwa su yi duk shekarun su kanana ne ibnu umar annabi ya rasu shekarun sa shi ma goma sha dan ɗaya ne fa sahabbai da suka wuce shekara ashirin da annabi ya rasu don ka ɗauki sai na alimma ya musulunta shekarun sa sha ɗaya idan ka ɗauka lokacin da annabi ya rasu annabi ya shekara 23 da annabta in ka ɗauki shekarar sai na ali din annabi ya rasu ya rasu ma jama'a sai na ali sun gama zama da annabi shekararsa 32 da uku ne kaga malam usman na ya girmi sai na ali lokacin da annabi ya rasu wali kan ba magana ka duba mu'azu dan jabal da kaji ana masa lagabin makanin halal da haram din nan annabi ya kana sa goma sha ne ko ka ce sha bakwai ko ka ce ashirin daidai lokacin da yara irin yanzu shekarar sha bakwai suna ds suna wajen kallon kwallo suna wajen kaza sai na mu'azu dan jabal da annabi tura shi yaman innaka tati qawmu ahli kitab kaza kaza farkon kira su zaka tauhidi bi shekara goma sha ne yan gayu ne wani za a ce dattaban ne suna sai na umar sai na abokar kai da annabi ya shekaransa sittin da nawa sittin da biyu ɗaya to sai na umar ma annabi ya rasu sa nawa yanzu lokacin da sai na abubakar ya musulunta sa arba'in da ne lokacin kuma umar da ya musulunta sa ishirin da ne sa ishirin da ka rika bibiyan tarin duk yara ne shi yasa wanda zaka ji bayan rasuwa na biya shekara hamsin ya kara shekara hamsin ya kara sittin daga san abin nan ummu na aisha ta ɗebi ilimin ma ta kwankwada ta kwankwada annabi ya shekara ta sha takwas sai ko yau ma kace sai wacce ta kai sha takwas za ta aure da ita ita ta gama aure ma da khatimul anbiya wa imamu musalli na shekara ta sha takwas tun daga shekara takwas tara take abin nan duk wannan hadisi na hadisatul ifki shekarun ta goma sha ne haka nan ka zo yan baya bayan nan duk wayannan malaman da kake gani su albani zare su malam jami'a tun shekara goma sha masu suke wazin kar ka ɗauka kai bari yanzu ka zama ɗan iska daga baya sai ka gyaru tun daga yanzu ne in ka tashi sai ka zama ka tashi da abu duk wani malamin da take ganin fitacce ne duk wani malamin da take sai ya gaya maka tun yana da kasa da shekara goma ya fara ganin haske ko ya haɗa ƙur'ani ko ya yi kaza ko yana karantarwa ta a wannan shekaru a kana kana bin social media kana ganin malam jafar da shekarun sa lokacin ake makala masa makarfan a wuyarsu shan muhammad kabir haruna gombe na Kaduba tun muna yara shekara goma sha jan baƙi yake yi yana a'udhu billahi sami'il alimi min ash-shaytan shine kakin bismillah a bakin sa na fara je a abin na Najeriya yana matashin sa sai zama dan agaji sai zama mai jan baki shikenan sai zama malami shi ma dai yanzu ya tashi rambada wazin kasa sai ka dauka shi ma professor ne a wazi to mu ne wani lokaci mutum ya dauka in shi ya zama shi dan agaji shi har sai mutu shi dan agaji farfarwa waye gaya masa wai gaya masa gabanin kan manyan malaman izala da kake gani a ƙasa na basu agajin ba ne kai da ba sai ka zama gara ba kai dan agaji ko kai dan hizba ko kai dan jama'a su da sai kai ka je ka tsaya gaban a bayan malami ba ka karatu kakin nan ai sai an barka a baya duk wajaje ka sha sanyi ba za ka zama malami ba yanzu ka duba waye sakataren izalan a afirka na waye ne mai magana hausa bai san shan muhammad kabir haruna gombe ba ka ji abin da yake wa alkur'ani ba. amma mu sai ka ga mutu zuciya ya mutu mutu ya samu wani kunduransa ko wani ya tsaya ya bushe alhamdulillah mana an fari ilallah amma sai ka abu ba Allah sai abu ya baka tausayi fa mutu ya zama dan agaji ko ya zama dan hizo yana ga ya kama ya zama wani karamin annabi wallahi za ka tsaya ka yi karatu ka tsaya ka karatu yan agaji sahabban nan da kai gani ba zamani annabi su ne yan agajin ba su ne sahabban yan agajin ko ba jahilai ba ne saboda haka kaga yadda abuwa yake tafiya har yanzu ka dawo zuwa malamanmu na baya yanzu ka dubi so shakin salifan tamitin tun su nawa suke da a wannan shad manshawi sadiq manshawi ya rasu shekarunsa nawa rasuwar ta ma shekarunsa bai kai hamsin ba ka dubi yadda kira'ar fa yanzu rasuwar ta ya fi shekara talatin kuma hadda ma ya fa ya haddace shi yana shekara nawa sai wani shekara tara wani sha biyu sibawaihi mai nahau ya rasu shekaransa bai fi 29 ba duk gatan da yi wa nahu wanda har yau ba wanda ya sayi wa nahu abu na siba wai ke yi ko siba wai yaro shekarar da kai talatin talatin ba ɗaya siba wai saboda haka wayannan shekarun kaɗin fa karka ce nan gaba ne zai karatu duk wanda ya tara ilimi a wannan shekarun ya tara alal akalli a ce kafin ka yi ashirin ɗin nan sai hahu duka ka karanta inda hali ma ka haddace yanzu ba ka ganin eh, fantami yanzu nan zai ce maka fatawa mai lamba kaza na kaza fatawa ayi mai lamba kaza tsamanin ka da girman su ne su ne a tsakanin shekaru goma shan da ne ta yi amma mu matsalar mu din kai kana son ka yi karatun ka yi ilimi amma kana son ka dan fantama fantama ka dan zama nega nega ka zama da yan mata takwas takwas an gane ko kuma ka dan yi kuɗi kuɗi to duka zai taru ne in ka watsar da su ilimin kadai zai kawo wannan ilimin kadai ka rige zai kawo kudin zai kawo matan shekarun ba akwai wacce ta ce son fantamiya aure ka tun ma bai zama abu na na lidda ba ne kenan kai ta bi ta hannu na insta baki Shina ya ce mala bakar wayanda suke cewa kaza kaza na irga sun fi dubu ba to kai yanzu ka tashi kai sun yanzu aka tashi ka cika gida ka je ka yi mata guda goma ko guda nawa za ka zaba yi karatun mana za su zo yi karatun za su zo saboda aka karatu ka rike shi karka yi masa keshiya dawo cikin karatu malai ci gaba da cewa ah, yawwa shi kenan sai na ga gashi nan eh, shi mu'az dan jabal yana cewa ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin mu'az dan jabal amma farkin eh, abdurrahman ibn ghani eh, ghani sai na ga sai na cewa kai to mutane na ina ma da sun sani yadda ubangiji na yi min gafara ya sanya ni cikin wayanda ya karrama su to malta fata يمينه aya ta 26 da 27 surati yasin sana waiwaya ta damansa wa shimalihi da hagunsa ya kula yana cewa yabna rawaha ya kai dan rawaha yabna mas'un ya kai usman ibn mas'un ashe sune a bayansa alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa auratana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajru al-amilin suratu zuma ayata 73 ya juya yana kallon abdullahi abdullahi ibn rawaha da usman ibn maz'un abdurrahman ibn rawaha shine mai baitin fahimta in taku aina ya fi layi na ala usman ibn maz'un shine wanda da ya rasu da al'arshe ya girgiza da mutuwarsa sai ya ce sai mu'azan jabal ya ce da su mun gode wa Allah da ya gaskanta mana alkawarinsa ya ce aljanna ga ya bamu kuma ya gadar mana da ƙasa ga munan muna kai kawo muna tsuguna inda muka so a cikin aljanna yadda muka so madalla da ajrul amilina ladan masu aiki in an ce sunna sai an hada da aiki sai an hada da aiki nazara ila rabbihi ayanan ya kalli ubangijinsa da me masha Allah wa qala Ibn ibnu utba qabisa dan utba yace Ra'aitu sufyan ath-thawri naga sufyan ath-thawri fil manami a mafarki ba da mauti a bayan mutuwarsa fa sai na ce ma fa'ala Allahu me Allah ya da kai ne fa qala nazartu ila rabbi a yanan qala li hani'an ridaya anka ya sa'id faqad kunta qawwaman idha janna بعبرة محزون وقلب عميد فدونك فاختر أي قصر تريده وزرني فإني منك غير بعيد نظرت إلى ربي يتناك اللي أبنجدنا عيانا إدو دي إدو wato dama idan mutum ya mutu zai ga Allah a duniya ne kake ka ga Allah sai mu ce ƙaryanka ido da ido ka ga Allah sai aljanna aljanna ma sai kai dan aljanna kuma sai a lahira fa sai Allah ya ce ma dalla ko ka ji daɗi rida ya an kai yardan da nai da kai ya kai su fiyano sauri. babban malami ne na fikihu eh, babban malami ne na fikihu ina jin ya yi zamani ne ko da shafi'i ne ko da abu nifa ko shafi ko ai su na sauri ah, Shi ne wanda ya yi rigima da ko shafi abin yake wani mutum ne yake tare da matarsa sai ya ce in na miki magana kafin ke min magana kin saku ya ta ce nima in na maka magana kafin ka min magana bawa na ya intu to shi ke ita ta ki magana don ba ta son bawanta ya intu shi ma ya ƙi mata magana don baya son ta saku bai igiya ɗaya rabi suka zana wata da watanni ba magana ya yi tabin malamai ya yi tabin malamai yana fatawa ya zo wajen su fiya na tauri ya ce ba mafita fita. ya je wajen shafi yin ba manta ba ko shi ne kenan yake gaya masa ah ce je kai mata magana ka je kawai yanzu kai mata magana auren ku na ita ma ta maka magana ba wanda bai yanci ba shi da bayan wasu kwanaki sufiyan ya haɗu da mutum ya ce yawwa ka tafi gidansu ko ko kuma bayan ta ya'yanta sai ce ko ɗaya tana nan mun ci gaba ma da harka eh, kuma bayan ta biyan sai ce yanzu ke nan ka yi masa magana eh ta maka magana eh bayan ta biyan ba eh kai kuma auren eh sai ya ce waye gaya waye baka wani mutane ce shafi sai ya zo sofiya ne ya zo wajen shafi ya fara masifa ko kuke halatta zina aure ya mutu ka je ka zina yake kana su mana ya mene ne kuma yace na gaya mata in kallam kiki kabla an mini fa an ti tsalika to ba ya faɗa ba sai ita ma ta ce in kallam tuka to ai ta riga ta yi magana ko ai ba shi yace kafi yayi masa magana ne in ta sake to yanzu ta yi magana yanzu shine da masa magana jama'a kaga da magana ta yi maganar ai shi gudun sai yi magana auren ya zo sai ta yi magana bayan maganarsa bawanta ya gyara zaman shi to shi da kenan sufiya na ce na ga ubangiji na ido da ido sai ya ce min ji daɗi ko eh, imamu shafi ya warware rikicin nan da yawa wani ne sai da ya fi sati da dibino a bakin shi kaso mutane mutane da matsala fa sai su kwaba su hada malamai da aiki don yi to matarsa in na cinye dabinon baki na ɗan kin yantu in na fasa cinyewa na cire kin yantu sati ɗaya to ba yanzu dabino yanzu yana so aure ya zauna kuma igiyar saura ɗaya sai dai har ya mutu dabino a bakin shi in ya gaji ya sashi ta lungun bakin ta dama eh ya ta da hagu shi ne fa ya gaji wajen malamai shafi'i ne samu masa mafita ya ce to kai ne ce gashi gashi ya ce ka cinye rabi ya cinye rabi ya ce ka cire rabin kayan sai ta yi kace in ka cinye duka ne ko in ka cire duka to yanzu kai ka cinye amma ba duka ba kuma ka cire amma ba duka ba <laughs> yasa in an ce maka malamai fikihu malaman fiƙi ka tsara musu Allah kar ka zo kawai ka ce yanzu kana alkafira kana wallahi ba baiwa Allah ya ba su Allah in ba su suka baka mafita ba shi kenan ba sai ka ya watsa. Eh, shafi ya kashe irin wannan rikicin da yawa irin rikicin nan da yawa ya kashe kasa wasu yasu za su gwada Allah eh buhun gishiri ya ɗauko jib ya zai ajiye a gaban matansu to shi ne da ta ƙata masa rai kaza ya ɓata rai abinda yake kusan shi ake hushe a hushe a kai sai ya ce idan gishirin nan ya zauna a buhun aurenki ya mutu in kuma na kunce na zazzage shi ma aurenki ya mutu karshe ai shafi ne ba sa mafita Ya ce a azami shi aka azami shi ce kaje ka jefa kogi dama irin buhun a shashe ne ya tsoma kogin ya tsoma haka ya zai zai to kaga dama babu gishin a cikin bai yaga ya zubar ba to haka ba na bidiyo in za mu kawo sai mu kwana muna ta yi mu bar shi haka wannan kenan to jama'a mu dawo karatun mu sufyan ibn uyayna yake cewa in nazartu ila rabbi ayanan na kalli ubangiji na na gansa ido da ido hani'an fa qala li hani'an ka ji daɗi ridaya an ka yabna sa'id na yarda da kai ya kai dan sa'idu to sufyanu sauri dama dan sa'idu ne faƙar kunta kawaman ka kasance mai yawan tsayuwar dare idan lailu ka janna idan dare ya yi duhu ma janna alaihin lailu eh, idan dare ya yi duhu kana tashi kai tana filar dare wasu ya samu aljanna don kiyamun laili ko kana kiyamun laili don bi abra me abra Allah sa ku sani abra abra abra hawaye fala tattahil aynaka minha bi abratin ala zahibin minha fa innaka zahibu karka jiga idonka da hawaye wai kana tsoron karka mutu ko kayi kukan za ka mutu shine kenan eh, bi abra kana qiyamul layli da hawaye ma'azun kana cikin bakin ciki wa kalbin amid kuma zuciyarka ya jingina da Allah fadunaka ina kwabanka a mafarkin babu da ke cewa shi eh, sufiyan sauri faktar ka zaɓa ayya kasurin turidu eh, ka kai gashi nan a gabanka wai ya yi mafarki har ya mutu an yi kiyama allah ne yake ce masa ya ga allah a mafarki eh, saboda haka ana iya ganin allah a mafarki afwan wannan kai ya yi mafarki shi kabisa ne mafarkin sufiyanu sauri ya rasu yake ba su labari ya ce sai allah ya ce da ni faduna ka gashi nan faktar ayyar kasurin turidu wani bene kake so aljanna wa zurni allah ya ce na baka dama ka ziyarce ni fa in inni minka gaira ba ni ba ni da nisa da kai ga al'arshi na kenan shi na firdausi ne kenan don ai shi eh, firdausi shine eh, rufin allah ko rufin al'arshin allah شنو ربط الفردوس حديث إذا سألتم الله تعالى <clears throat> الجنة فاسألوه الفردوس فإنه هو أعلى الجنان شنو في الجنة في الجنة الفردوس وعرشها سقف الرحمن آه، على آه، رفنتا شيني آه، على عرش الله غير رحمه أبو نيكي نونا الجنة الفردوس باب وانا الجنة صمد شيء ومنجد تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha me kiwala duk wanda shiga firdausi baya neman canji ko ya riga kure jama'a ya riga kure kamar mai mata hudu ne ya kure ai ya aure ta biya na wannan ya iru fil janna min nakhlatin ila shajara aljanna yana tsalle daga bishiyar da biyu zuwa wata bishiya to waye shi sai karatun gaba insha Allah gobe sai mu gina abu da muka faɗa na daidai Allah sa mu ya alada kuskure ko kuma tuntumi insha Allah yake mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk